ɗan uwa masu albarka barka mu da sake haɗuwa wannan safiya ta alhamis wanda ita ce safiyar ɗaya ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448 daidai da 16 ga watan bakwai shekarar bature 2026 a ci gaba da karatuka da muke gabatarwa a wannan aji namu wanda muke wa suna da ajin zaure a cikin littattafai da muke karantawa na aqida da fiqhu da tauhidi muna karatu a cikin littafin al-ibana an shari'ati firqatin najiya wa Mujana al-firq al-mazmuma da Sheikh al-Allama Abu Abdullah Ubaidullah ibn Batta al-Uqbari Allah ubangiji jikan shi da rahma sannan muna karatu a cikin littafin Sheikh al-Islam أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وفي كتاب العقيدة الواقفية والنمكي بن شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله على الجميع سنمنا كراتوا أكيدة إرشاد السالك إلى أشرف المسالك وتلتاف فقه العبادات على مذهب آه، الإمام مالك بن عنف rahmatullahi alaihi wanda malam abdurrahman bin askar ya wallafa littafin ya shahara da suna askari idan ba manta ba a cikin karatun al'ibana muna karkashin gaban da malam yake tabbatar da bayani akan cewa imani ke ya kunshi zance da aiki bayan kuduri da gamsuwa da shi a cikin zuciya wato imani zai tabbata ne a waɗannan gaɓoɓi guda uku kafin ya tabbata imani irin wanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi cewa a yi imani da su shine a yi kudurce shi a zuciya sannan a furta shi da baki kuma a gaɓoɓin jiki su aikata shi shine malam ya tsaya ya ta fararo ayoyin alkur'ani da Allah madaukakin sarki yake tabbatar da cewa lallai aiki fa ba a nesanta shi da zance ko magana wajen tabbatar da imani ayoyin duk da suka yi ishara akan alladina amanu wa amilu salihat al-iman wal amal sai ta wa ya ta kawo wa har wato ya gama jirewa akan ayan illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wato ayan suratu al آه، لا اقسم ko سورة kaya menene بلد سورة البلد هنا fata an آه، العصر عفوا إيه، سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عشان سورة العصر فيما لو قال الشيخ فتمال ابن بطة ينزل من تعليقي كما يدي سابع فيك فتفهموا rahimakumullahu hadha al ku fahimci waɗannan zance na Allah mahalici wanda ya aiko manzon Allah ya karanta wa bayinsa ku fahimci khitabin nan da kyau kamar yadda muka ji a cikin ayoyi wa tadabbaru kalama rabbikum sannan ku yi tuntuntuni akan zancen ubangijin. dama daga cikin manufar saukar da alkur'ani shine ai tadabburi afala yatadabbaruna alqur'an shin ba ka tadabburi ne da ayoyin qur'ani la ke walau kana min inda ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katira a wani waje ya yace afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha da haka wajibi a rinka tadabburi waɗannan ayoyin duk in Allah ya ce waɗanda suka yi imani wato sun yadda da Allah a zuciya ko sai kuma ya ce wa amilu salihat suka hada da aiki na gari to amma wasu sai su ce wai imani ba ruwan shi da aiki al-imanu qawlun bila amali shi kuma Allah yana cewa wa amilus Saliha. tsakani da Allah wanda ya nazari akan wannan zance na Allah zai yi raba aiki da imani ba zai yi wa shi ne abin da ya sa mala yake ku ku lura da zancen ubangijin ku azza wa jalla magwayi ya ɗaukaka. sai ce wanzuru sai ku tsaya ku yi adalci ku kalli ayoyin hal mayyaza al-iman min al-amal shin an rabe imani daga ayyuka a cikin waɗannan ayoyi ba a rage su ba au hal akhbara fi shay'in min hadhihi al-ayat annahu warasa annahu warasa al-jannata warasa al-jannati li ahadin bi qawlihi duna fi'li ko a cikin waɗannan ayoyin kun ji inda Allah madaukakin sarki sai zai gadar da aljanna ga waɗanda kawai suka yi ta cika baki ne da cewa sun yi imani da Allah amma ba su yi aiki ba Allah zai shigar da irin waɗannan aljanna a'a aljanna za a gadar da aljanna ne ga waɗanda suka yi imani da zuci harshen ya furta kuma gaɓoɓin su suka aikata ina fata an gane sai ce ala rauna ila ya azza wa jalla ko ba ku lura da wancan ayan da muka wuto a baya ba ga yanzu zai ƙara kawo mana shi da Allah ce wa tilkal jannatu wancanan aljannan da muke ba ku labarin allati uristumuha wanda aka gadar muku da ita wato waɗanda suka yi imani da za su shiga aljanna a matsayin sun shiga wani gado ne na ainihin wato da Allah ya gadar musu to me yasa Allah ya tabbatar musu da aljanna har suka gaje ta sai ce bima kuntum taquluna sai ce bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka aikata da haka murji'a da suke kore aiki daga imani wannan ya tabbata ba tsarin ma'aini wato fata suke a ba Allah ka tsare gashi shi da kashi malam sai ce walam yaqul bima kuntum taquluna kaga Allah bai ce an gada muku da aljanna saboda surutu da kuke yi ba da zance kawai Allah yake tabbatar da imani wa bawa ba sai bawa ya aikata shi a aikace an tabbatar da cewa eh, lallai al'amarin da gaske ne Allah ya samu dace sai ya ce wa qala sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa liyajzi a sa'u bima amilu kaga waɗanda suka yi ɓarna, su ma da za a shigar da su wuta sakayyan da za a yi musu mummuna irin aikinsu su saboda menene bima amilu su ma saboda abin da suka aikata yi, sai ce wa yadda yajzi alladhina ahsanu bil husna waɗanda su kuma suka kyautata kyautata ne kyautata aiki an gane ko to su ma Allah zai musu kyakkyawan sakamako shi shine aljanna walam yaqul bima qalu kaga anan ma Allah bai ce sakamakon abin da kuka faɗa ba dan ba surutu ne yake tabbatar da imani kadai ba wa qala sana a wani wajen Allah yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci rayuwa ne da mutuwa suratul mulk ko tabarakallazi bi yadihi mulk sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wanda ya halitti wato mutuwa da rayuwa domin ya gwada ku ya jarraba ku ayyukum cikin ku wane ne zai aikata ahsanu amala kaga shi Allah madaukakin sarki ya bada muhimmanci game da aiki wane ne zai yi kyakkyawan aiki a cikin ku shine abinda Allah yake son ya gani a nan ma kaga Allah bai ce ne ba ya kun ahsanu qawla saboda ba iya zance bane kawai yake tabbatar da imani tare da cewa kafin mutum ya shiga musulunci kuma fa sai ya furucin baka da me ake shiga musulunci ga wanda ya zo zai musulunta da fadin kalmar shahada kaga bakin shi ya faɗa to amma iya wannan fadin bakin da zai wanzar ba sai ya yi aiki da haka in ya shigo musulunci to dole zai yi ayyukan musulunci ayyukan sallah ayyukan ainihin wato a hajji da makamancinsu wa qala fi kuffar da Allah ya tashi bamu kisan kafirai ku ji abinda da yake cewa fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal <laughs> wato malaman sunna sun huta wallahi kuma sun hutar da duk wanda ya ji ainihin tafarkin su saboda su bayanan nasu warewa ke ne babu an yi wato wani wahala a cikin shi inda ɗan bid'a ne duk abin da suke son su tabbatar na aƙida ko ibada su da hankali suke tabbatarwa shi yasa su da kansu sai su rinka ce maka idan kai zurfi a irin karatun su zaka bata to wani karatu ne na Allah mutum zai kara yin zurfi a ciki kuma ya bata ai kamata yi zurfin ka gwargwadon ƙara fahimtanka shi yasa su ahlus sunna gurgurda yadda kake ƙara fahimtar qur'ani da sunna gurgurda yadda kake ƙara shiriya amma a sha'ira da yan gida sai su ce tauhidin su sama sama ake koya shi in kai zurfi a ciki to zaka kai inda zaka ce ba Allah wannan wani irin tauhidi ne haka ba tauhidi bane kenan dan tauhidi shine ka ta Allah ka yarda shi kadai ne to wai kuma ka yi zurfi a karatun shi kuma wai zaka kai inda zaka ce ba Allah ashe da sun farko ba tauhidin ake koya maka ba na gaskiya Allah ya kyauta ku ji abin da kafirai Allah ya ba mu labarin suke cewa a lokacin da za a yi wato shigar da su azaba sai su ce fa hallana min shufa'a wai za mu samu waɗanda za su kawo mana agaji su cece mu kuwa fa yashfa'u lana sai su ainihin taimake mu ta hanyar ceton mu au in kuma ba za mu samu wanda zai cece mu ba to fa nuraddu a taimake mu a mai da mu inda muka taho ina kenan nan duniya to sun zo duniya za su zo su ga surutu ne sai su ce fa na'amala sai mu zo mu gyara aikin ghairar ladi kunna na'mal ba irin wanda muka yi a baya ba ashe kaga da aiki suka suka yi asara saboda ba su aikin da ake son su ba jama'a an gane wannan da ke ko su addinin musulunci ba surutu bane kadai a'a aikinka zai tabbatar da abin da bakinka yake faɗi Allah ka samu dace gashi nan ma sai mana yake walam yaqulu kaga da suka tashi faɗin abin da za su yi an maido su duniya ba su ce ne ba ghairal ladhi kunna naqul ba su an dawo da mu za mu sauya zance ba mu faɗi wanda ba shine muke faɗi a da ba malam bai hakura bai sai ya cike mana da cewa wa qala azza wa jalla Allah mabwayi da daukaka har ila yake cewa Amanan rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun shi fa wannan manzan da ya zo da saƙon wa nan annabi muhammad shi yasa ya zo da alifin da Lamu. Amanan rasulu wannan manzan fa yayi imani kaga wannan imanin a ina yake a zuciya an gane wannan da ke ko kaga alaman al-imanu tasdiqul qalbi gaskatawan zuci ne ya yi imani da ne bima zila ilaihi da abin da aka saukar mishi ne aka saukar mishi alqur'ani da sunna dukkan su sune wahayin da aka saukar wa annabi an gane wannan da ke kula aka duk wanda ya ware sunna daga wahayi wannan batacce ne ya fi jakin anguwansa bata Allah kyauta to ba shi kadai ba ya Allah ce wal mu'minuna kadhalika amanu bima unzila ilaihi. muminai su ma kamar yadda shi manzon ya yi imani da saƙon da aka aiko shi da shi haka muminan da suke goya suke tare da shi suke bayan shi su ma suka yi imani da wannan saƙon da ya zo da shi na wa kullum kowanne daga cikinsu amana billahi kun gani ko sun yi imani da Allah a ina a zuci saboda imani da Allah a goshi ba a gani ya ba a gane ka yi imani da Allah a zuciyarka ne kawai wa mala'ikatihi kuma sun yi imani Allah na da wasu halittu da ake kiransu mala'iku sun yi imani da su a bisa maddar da Allah yake ya halice su da shi kamar da annabi ya bada labari cewa mala'iku an halice su daga haske sun yi imani cewa su ne bayi da suke rayuwa a sama Allah yake jingina su zuwa kansa ina fata an gane yallazina inda rabbika waɗanda suke wajen ubangiji kama na sama an gane ko sannan wa kutubihi waɗannan muminan tare da annabinsu manzonsu kuma sun yi imani da littattafan da Allah ya saukar wanda ya saukar wa shi annabin da wanda ya saukar kafin shi sannan wa rusulihi kuma sun yi imani da manzanninsa duka la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba sa rabi tsakanin manzannin Allah da haka su ba za su ɗauki wani annabi su aje wani ba shi yasa kaga mu muminai mu musulmai insha Allah mun imani da dukkan manzannin Allah mun imani da annabi Musa alaihi salam da haka Yahudawa ba za su yi mana tutiya cewa annabi Musa na su yadda shi yasa ga manzo Allah lokacin da suka bashi bayanin cewa suna yin azumi ranar Ashura ne saboda ranar da Allah ya tsoratar da Musa kenan daga Fir'auna sai manzo Allah ce nanu a haqqu bi Musa minhu ai mun fi su da annabi Musa dan kun imanin ku da Musa ba na hakika bane eh na kawai a ashabu ne to haka mun yi imani da annabi Isa alaihi salam da haka nasara kiristoci kuma ba za su yi mana tafiya da annabi Isa ba a yau mu musulmai mu mu'minai insha Allah yadda za mu sadaukar da rayuwarmu akan annabi Isa su kiristocin ma ba za su yi ba da haka su ba imani ne na hakika ba to mu ba ma rabe tsakanin annabawa shi yasa da muka zo kan annabin ƙarshe annabi Muhammad shi ma sai muka yi imani shi amma kaga su Yahudu ba su yarda da annabin Nasara ba shi ma Nasara ba su yarda da annabin Yahudu ba to kuma dukkan su ba su yarda da annabi Muhammad ba Allah ya kyauta da haka muminai ba sa rabewa tsakanin manzannin Allah wa qalu ga abin da suke cewa sami'na ya Allah mun ji abubuwan da aka aiko da shi da dokokin da aka gaya mana wa aqa'na kuma mun bi ka duba yadda aka fitar da gabobin imani guda uku a nan daga farkon aya aka ce amanar rasulu haka wal mu'minuna kaga a zuciya sannan wa qalu da me ake magana da baki kaga al'imanu qaulun kenan sannan wa ata'na kuma mun bi shi biyayya da ne ake yin shi a aikace <laughs> na ba ta gani kun ga nan sai ma da yake salam yufarrij al-imana hatta qala kaga ba a ainihin wato a a a kadaita imani a nan kadai ba wajen tabbatar da shi har sai da Allah ya ba da labari cewa kullum amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli sannan kuma ya kulu ai bima fi kutubihi min amrihi wa nahi. bayan sun yi imani da zuciya da Allah da mala'ika da littafai da manzanni kuma suna faɗin abinda yake a cikin wahayin da aka saukar na umarni da hanyi yace Allah ya ce yi kaza Allah ya ce a bar kaza wa ne da abubuwan da Allah ya fallanta wa ahkamihi da hukunce-hukuncen Allah thumma haka zalika anhum hina sadaqahum fi qawlihim wa fi'lihim shine sai Allah ya ji kaito wannan labarin da suka yi imani da shi na imani sai bayan bai suka tabbatar da shi a zancen su da aikin su. Allah yake faƙala wa qalu sami'na wa sannan suka ce mun ji kuma mun bi malai yake fa yasirul iman بذلك كله إيمانا واحدا وقولا واحدا ولم يفرق بعضه من بعض لذلك إيمان شيء زما أبني دنقلي جداء wanda ainihin wato ba za a iya rage zancen shi daga ainihin wato maganar shi ba zazo a dan haumin da abun nan sama an gane wannan da ke imanan wahidan imani ɗaya ƙaunan wahidan kuma maganar ma ɗaya ne walam yufarris ba'dahu min ba'd ba su rabe tashi daga tashi ba mu an gani? sai malai yake faman za'ama anna ma fi kitabillahi azza wa jalla min shara'il iman wa ahkamihi wa fara'idihi laysat min al-iman wa anna tarika laha wal mutafakkila anha mu'minun faqad a'zama al-firya da ka jama'a ga karshen zance duk wanda ya riya cewa duk waɗannan maganganu da ke cikin alkur'ani da Allah yake tabbatar da aiki kafin imani ya tabbata amma na shari'o'i na shari'o'in imani da hukunce-hukunce na abubuwan da suke farillai cewa duk wannan a wajen shi ba ba su da alaka da imani da haka shi kawai al-imanu qawlun bila amali wa anna tarika laha da haka duk wanda bai yi aiki ba in ya ce shi ya yi imani a zuciya wal mutasafila anha da wanda ainihin wato yake nawa akan shi mu'minin wai shi ma mu'mini ne haka suke cewa fa imanin shi ma wai irin imanin annabawa da siddiqai kaga wannan akwai shi Allah ya kyauta mala yace to duk wanda ya riya wannan faqad a'zama al-firya ya kiri ƙarya mai girma ya dangana wa Allah wa khalafa kitab Allah kuma ya saba wa littafin Allah wa nabadha al-islama ya warware musulunci wara'ahu zahari ko ya jefar da musulunci bayan bayansa wa naqada ahda Allah ya warware alƙawarin Allah wa misaqihi da yin wato ah, abinda Allah ya ɗauka na yarjejeniya a kan bayinsa wa qala azza wa jalla Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka ambata musu yayin da Allah madaukakin sarki ya ɗauki alƙawari ya kulla yarjejeniya da ainihin wato annabawa lama ataitukum kitabin wa hikmati cewa lallai tabbas abinda muka aiko ku da shi na littafi da hikima sunna ce an gane ko ثم جاءكم رسول limama a معكم sannan wani manzo ya zo daga ƙarshen mana bayan duk kun gama zuwa sai aka aiko shi to shi da ya zo duk abin da kuka zo da shi kafin shi bi ya gaskata shi cewa to wannan manzon da zai zo a wannan lokacin la tu'minun bihi wa la tansurunna za ku imani da shi kuma za ku agaje shi qala aqrartum Allah ce kun tabbatar da wannan yarjejeniya wa akhadtum ala zalikum bisri kuma kun kun a akan cewa wannan alkawarin ba za ku warware shi ba qalu aqrarna baki ɗaya sai suka ce lallai mun karrara wannan kwala sai Allah yake to fashhadu ku riƙe wannan shaida wa ana ma'akum min ash ni ma zan shaida tare da ku kada a zo wata rana wani ya warware a ce ya aka yi a ce kai baka ma sani ba a Allah ya ce kada ku manta in ba kala daga nan sai Allah yake manta walla ba da zali duk wanda ya saba wannan alkawarin ya ba da baya ya ki bin wannan dokan fa ulaika humul fasikun waɗannan su ne fasikai Allah ya kiyaye in makala daga nan sai Allah yake afa ghaira dinillahi yabghun yanzu wai tsakani da Allah wani addinin da ba na Allah ba shi ne za ku kankane ku ta neman shi ido rufe a kan ta wannan hanyar kuke son ku shiryu sun makala sai Allah ya ƙara ba da jawabi sai ce faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun to ku sai sani duk wanda ya bada baya bayan wannan hakika da gaskiya da aka bayyana to irin waɗannan su ne hakikanin fasikai Allah ya kiyaye malam yake wa jama'a al-qawl wal 'amal fi hadhihi aya ah, sai aka haɗe ko fa jama'a da magana da aiki a cikin wannan aya cewa dukkan su to bangaren imani wa azza Allah mabwayin daukaka kuma yana cewa man a yukir bil fara'id wa la yu'addiha wa ya'mal biha wa bi tahrim al fawaish wal munkarat wa la yanzajir anha wa la yatrukuha wa annahu ma'a dhalika mu'min wa qad kadha bil kitabi wa bima ja'a bihi rasuluhu wa mithluhu ka mithli al munafiqina alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ma la yake dan haka duk wanda ya riya cewa fa shi zai iya furta abubuwan da Allah ya fallanta ya ce duk ya yarda da su ya ce duk gaskiya ne amma a aikace ba zai aikata ba an gane ko sannan yaron ya yarda duk abin da Allah ya haramta na abubuwan alfasha da ababen ki duk ya yarda haramun ne amma kuma shi ba zai gani ba shi ne sai ka ga mutum yana da awon shishegi ne amma yana shaye-shaye na kayan maye yana da awon shishegi ne amma yana fasikanci ga 'yan mata ya rungume su ya zinace zinace da su da an ce sai ai wannan Allah ya haramta sai ya ce ai ba ku gane ba ne!' ai shi wannan yanzu hakikatan inda zuciyar shi ya yadda haramun ne dan ya fi da aiki ba komai Allah ya kyauta malai ce walan ha? ya yadda wai haramun ne amma ya ki barin shi wa annahu ma'a dalika mu'min kuma yana tunanin cewa har yanzu fa shi mu'mini ne kuma da yake faƙar ka zama bil kitabi wa ma ja'a bi rasul wannan ya karyata littafin Allah alqur'ani kuma ya karyata abinda manzon Allah ya zo da shi wa misluhu misalin irin wannan ka masalin munafiqin ko ka mislil munafiqina misalin shi kamar munafiki ne ko irin yadda munafikai suke cewa allazina qalu wadanda suke cewa amanna bi afwahihim su imaninsa akan harshe yake walam tu'min qulubuhum amma zuciyarsu bai gaskata abin da bakin su ke faɗi ba kaga sabani akan waɗannan abubuwan shi ne da shi munafikai Allah ya kyauta to wanda abin da ke zuciyar shi ya saba da abin da yake bakin shi aka ce mai munafiki to me kuke tunani game da wanda kuma abin da ke bakin shi ya saba wa abin da gabobin shi ya aikatawa to kun gane Allah ya samu lafiya sai malam yake فأكذبهم الله ورد عليهم قولهم وسماهم منافقين في الله يقرية kuma كما يمس رجم مدنا سوء har ya kira su da munafukai ma'awahum addarsul asfali minan nar sakamakon su inda Allah ya tattala musu shine karkashin kasan wuta nan ne inda ba a yi wato azabtar da munafukai ala annal munafiqina ahsana halan min al murji'a kun ga maganar da na faɗi da yace ku saurara fa ke jama'a ko kun lura cewa su fa munafikai to nasu nau'in matsalar ya fa fi sauki akan nayin yawa to murji'a kamar da nace su munafikai zuciyansu ne ya saɓa da abinda harshen su ke faɗi to su kuma murji'a aikinsu ne ya saba wa abin da harshen suke faɗi to na waye sun muni shi wancan yana ɓoye abin da ke zuciyar shi in ya faɗa sai ya saba wa na zuciyar amma shi wannan zai faɗa saboda tsaurin ido kuma sai ya aikata saɓani shi na waye sun muni jama'a na waɗannan ya fi muni ku lura da abin da kyau ma'ana mutum ne yanzu sai ya zo ya same ka ya ce wani wallahi ina ƙaunanka a zuciyar shi kuma kin ka yake yi Allah ya sa fahimta shi kuma ɗayan da ya zo sai ya ce wallahi wani ina ƙaunanka kuma sai ya ɗauki hannu sai ya dalla maka mari da Allah waye na ce ya fi cikin guda biyu na <laughs> ba gyara wancan ba <laughs> gyara wancan bai bayyana abin da yake zuciyar shi ba amma shi wannan ya faɗa kuma ya aikata saɓanin haka wa za ka da jin haushin shi wanda ya billa maka muhalli a gane ko da haka sai mala yake cewa munafikai fa halin su ya fi sauki fiye da na murja la'annal munafikina saboda su munafikai jahadul amala su sun wato sun yin aiki ne na gaskiya amma suna faɗin cewa sun yarda da shi wa amaluhu al su kuma murji'a za su faɗi maganar da a aikace kuma ba sa yin shi an gane wannan da ko da haka munafikai sun yi jayayya ne da aikin su kuma murji'a suna aikata aikin aqarru bil amali bi qawlihi da baka dai za su faɗa aikin wa jahaduhu bi tarki al amala bihi sai suka yi jayayya ta hanyar barin yin aikin fa man jahada shay'an wa aqarra bihi lisanuhu wa aqarra bihi lisanihi wa amalihi an fahimta ko wa amila wa amila ahsana halan mimman aqarra bi lisanihi wa aba an ya'malahu bi badani haka wanda zai kudurci abu a zuciya amma ya zo ya faɗi saɓanin shi kuma ya aikata abin da yake faɗi wannan ya fi sauƙin hali fiye da wanda shi abin da yake zuciyarsa ya saba wa abin da bakin shi yake faɗi kuma a aikace kuma zai saba. nashi ya fi muni Allah ya kyauta waɗannan su ne murji'a amma da yake fal murji'a jahadu limahum bihi muqirruna suna jayayya ne da abin da suke karrarawa wa mukaddibuna limahum bihi musaddiqun sannan suna karyata abin da suke cewa sun gaskata fahum da haka murji'a aswa halan min al munafiqin sun fi munin hali fiye da ainihin wato munafukai idan an ce munafukai suna darkil asfal to kaga murji'a nasu zai fi tsanani na Allah kyauta sai ma ce wai ha liman lam yakun alquran wa sunnati dalilahu sir kaiso ga wanda bai dauki alqur'ani da sunna a matsayin jagoran shi ba fama azallu sabilahu wa aqta aktafa balahu wa aktafa balahu wa aswa wani irin bata wannan yake a kai ne sannan wani irin munin yanayi ya saka kanshi hali mafi muni ya samu kanshi a ciki Allah ka tsare to daga nan sai ya fara kwararo an yi wato hadisan da yake da shi a ƙarƙashin wannan yake as-salisu was ba'da ali hadisi na dubu ɗaya ɗari ah, da saba'in da uku قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن السفار قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو عبيد الناجي أنه سمع الحسن يقول يا زمال الحسن البصري سوى قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wasu mutane a من manzo صلى الله عليه وسلم suka إنا لنحب ربنا Mun fa da gaske muke kaunan ubangijin mu azza wa jalla muna kaunan Allah da gaske to fa sakamakon wannan magana sai Allah ya saukar da ayan da mutum zai mai da shi ma'auni ya gane cewa ya yi imanin ko bai yi ba ya Allah ya saukar kul ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah in har da gaske kuna kaunan Allah kuna son Allah fattabi'uni to ku ni ne kaɗai zan nuna muku hanyoyin da za ku iya kaunan Allah ƙauna ta gaskiya an gane wannan da ko da aka biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ta hakika shi yake tabbatar da ƙauna na gaskiya ga Allah to duk wanda ya bi manzon Allah ga sharadin ko kuma ga jawabu shar yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum shi ma Allah zai kaunace ku saboda aljaza'u min jinsil amal abinda kai shi za a maka sakaya da shi kana son Allah to shi ma Allah zai kaunace ka to shi kuma Allah in ya tashi yi wa bayi sakamako na biyayyen da suka yi masa to baya musu 50-50 saboda shi falalan Allah ya wuce duk yadda bayi ke tunani da haka idan ya musu sakayya da irin abin da suka yi sai kuma ya ƙara musu shine lilladina ahsanu alhusna duk wanda ya mai kyau yana da mai kyau amma iyana ya ce wa ziyada shi kuma Allah zai kare man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to shine nan ma Allah yake fattabi'uni yuhibbukum Allah kaga nan har an biya su kauna suka nuna wa Allah shi ma Allah ya kaunace su amma Allah bai tsaya nan ba sai ce wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai kara muku da gafarta muku zunubanku saboda babu wani ɗan adam face sai yana da zunubi kullum adama haffa'u kowane mai ɗan adam yana saba wa Allah yana da zunubai sai sa Allah ya ce mu yawaita tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minin to Allah zai gafarta mana zunuban mu wallahu ghafurur rahim dama Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai malai yace fada ala Allah azza wa jalla kaga anan Allah mabuwayi da ɗaukaka sai ya mai da ittiba'u nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama alaman bi mahabbati sai ya mai da biyayyan annabinsa an fahimta ko shine alamar kaunan Allah in da gaske kake kaunan Allah to annabi za ka yi amma duk wanda baya bin manzon Allah to ƙarya yake baya kaunan Allah an gane wannan da kyau ko wa akzaba man khalafahu kuma Allah ya karyata duk wanda yake saba wa manzon Allah thumma ja'ala ala kulli qawlin dalila sannan kowane zance daga cikin jin sai ya kawo mishi dalilin shi min amalin yusaddiqu na aikin da zai gaskata wannan zancen wa min amalin yukadzibuhu da kuma aikin da zai karyata shi ya alamu nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minina ah, min ibadati al'iman ya haka يعلم النبي نبيه صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله sai ya sanar da annabinsa da muminai cewa wannan bautan yana daga cikin ainihin wato imani yana daga cikin ainihin wato alaman bautan da yake cikin imani shine mutum ya furta da baki ku ce amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba asba wa musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kaga sai mutum ya faɗi abin da ya imani da shi ku ce kun yi imani da Allah kun yi imani da abin da Allah ya saukar mana da abin da Allah ya saukar wa Ibrahim da Ismail da Ishaqa da Yaqub da sauran annabawa al-asba wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyin da abin da ya saukar wa annabi Musa da annabi Isa da abin da ya saukar wa dukkan annabawa la nufarriqu baina ahadin min rabbihim kun gani ko ah, la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba ma rabe tsakanin ɗaya daga cikin annabawan duka mun yi imani da su shi yasa aka ce ku ba faɗa cewa duk kun yi imani da su wa nahnu lahu muslimun mu masu sallama kanmu ne zuwa ga Allah mahaliccin mu an fahimta ko da aka sai ce lama fi hadhihi al-aya anna al-imana billahi huwa al-imanu bima anzala alayhi bima unzila bima anzala alayhi wa bima anzala min qablihi imani da Allah shine yin imani da abin da Allah ya wa annabi da kuma abin da ya wa annabawan da suka zo kafin shi ala rusulillah abin da aka wa annabawan da suka zo kafin manzon Allah wa bima fi kutubihi min ash-shara'i da kuma imani da duk abin da ke cikin littafin Allah na shari'o'i wal ahkama wal ahkami da hukunce hukunce wal fara'idi da abubuwan da aka farlanta wa anna zalika huwa al-imani wannan dinnan shine hakikanin imani wal islam kuma shine musulunci ثم wa man ya fita يبتغي غير dina falan ya يقبل منه da haka duk wanda ya rike wani tafarki ba musulunci ba a matsayin addini to Allah ba zai karba da gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar lahira kuma yana daga cikin asarar Allah ya kyauta ففي هذا ما ليس لها كاكرتش ونم دليل على أن الإيمان قول وعمل ليس ينفصل الإسلام من العمل kun ga ƙarshen cika cika kenan ko waɗannan bayanai sai suke tabbatar da cewa lallai imani to bayan ka faɗe shi da baki cewa ka yi shi to kuma sai ka aikata su da gabobinka ba za a taɓa rage musulunci daga aiki ba a ce wai abin da ka faɗa daban zai da alaƙa da abin da kake aikatawa wannan ba zai yi ba ina fata an gane hankalin ne hankali ma ba zai yarda da wannan ba mutum ya zo a same shi yana zina amma kuma sai ka cewa na fa imani da Allah fa wannan zinan kawai zai da alaƙa da zuciya na haji kar ya yake yi ina fata an gane haka ba zai yi mutum ya raba aiki da abin da yake aikatawa ne musulunci ba Allah ya kyauta yake cewa a laisa yin kwafi islamu ba za a iya taɓa rage aiki daga musulunci ba fi har al duk waɗannan ayoyin ta sun tabbatar da haka wa anna Allah azza wa jalla qad akhbarana annahu laysa yaqbalu qawlan illa bi amali kuma Allah ya riga ya ba mu labari ya tabbatar mana da cewa babu wani aiki da zai karba to sai fa an hada da aiki Nana duk wani magana da za ka yi Allah ba zai takaici wajen karɓar wannan maganan ba sai ka yi aiki to wannan lazimi ne kawai ba yadda ka yi Allah ya kyauta malam yace qala Allahu azza wa jalla sai Allah mabwayi da daukaka ya ci gaba da cewa ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib kun gani zuwa ga Allah daɗa ɗan zantuka ke hauhawa kaga shi Allah na yana lura da me kake faɗi ko shi yasa ko magana ma za ka yi sai ka faɗi mai kyau wa qulu lin nasi husna wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kaga magana tabbas yana cikin imani to amma kuma fa akwai aiki shi yasa sai ce wal amalu salihu yarfa'u waɗancan zantuka kyawawa da ke hauhawa zuwa ga Allah aiki da kake yi na gari to shi zai ɗaukaka shi zuwa sama kaga shi suna tare kenan ɗaya yana taimakawa ɗaya ba zai yi ka raba ɗayan daga ɗayan ba fa na azza wa jalla annahu la yaqbalu qawlan tayyiban illa bi amalin salih ya Allah ya tabbatar mana cewa babu wani zance komai daɗin zancen da Allah zai karba sai wannan zancen ya biyo ko sai an yi aiki na gari ya bi bayan wannan zancen Au amalan salihan illa bi qawlin tayyibin ko kuma babu wani aiki da zaka ɗauka cewa aiki ne mai kyau Allah ya karɓa ba tare da kayi zance da dada ba la'annahu qala fi ayatin ukhra saboda a wata ayan can daban Allah na cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun sai ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aiki kyakkyawa namiji ne ko mace a halin yayi imani kaga wa huwa mu'minun ai bi qalbihi wa bi lisani sai hada da amalin salih an fahimta ko to sai Allah ya ce falanuhi yanahu hayatan tayyiba to irin waɗannan bayi, wallahi za mu rayar da su rayuwa mai daɗi a da mutane ke cikin kunci su ba za su shiga wannan kuncin ba a da mutane ke cikin damuwa su babu wannan damuwan tare da su Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun fala qaulun azka wala aka min at-tauhid mun gani ko babu zance mafi tsarkaka kuma mafi daɗi kamar kalman kaɗai ta Allah da kake cewa la ilaha illallah yasa maza Allah yake cewa man kala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna duk wanda ya furta wannan lafazin domin shine kalma mafi girma mafi daɗi mafi tsarki da haka in ka faɗe shi zuciyanka na gamsuwa da abin da ya faɗi to za ka shiga aljanna wala amila a wala amalun afla babu wani aiki da ya fi kyau wala afbal kuma ya fi falala min ada'i fara'id kaman ka rinka sauke farillan da Allah ya ɗora maka wajtinabil mahari sannan ka guji abubuwan da Allah ya haramta fa idza qala qawlan hasanan da haka idan mai zance ya faɗi magana kyakkyawa au amila amalan hasanan ko ya aiki aiki mai kyau rafa Allahu qawlahu bi amali wannan magana sai Allah ya tarbe shi saba da shi da wannan aikin da ka je baya da shi an gane ko wa idza qala qawlan hasanan wa amila amalan sayyi'a amma in mutum ya faɗi magana mai kyau sai kuma ya zo aikata mummunan aiki to raddallahu qawlahu ala al-amali wa zalika fi kitabillahi azza wa jalla sai Allah ya raddin wannan aikin wani Allah ba zai karba ba shine man amila amalan laysa alaihi amruna kenan ko fa huwa raddi wannan maganan duk daɗin zancen sai a maido maka shi saboda saboda muguwar aikin da kai a baya haka Allah ya tabbatar a cikin littafinsa shi yasa Allah ya saukar da magana cewa ilaihi yas'adul kalimu tayyib duk wani zance da dada to zuwa ga Allah yake hauhawa amma ba zai taho shi kadai ba wal amalu salihu yarfa'uhu kyakkyawan ayyuka ko aiki to shi yake yin dakon wannan aiki. da haka in babu aiki a mana kyakkyawan aiki ke dakon wannan zancen da haka in babu aiki kyakkyawa wannan maganan ba zai je ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace kun ji wannan shine a talibin da ya biyo baya da shi akan wancan hadisi na farko sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da yace ar-rabi'u was-sab'una ba'da alf sai hadisi na dubu ɗaya da dari da saba'in da hudu insha Allah nan ma zai fara kawo mana zancen